Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin dandalin siyasa tare da Bashir Ibrahim Idris. su ji tsoro ko nauyin ko kunyar wani mai mulki wanda ke son dole sai ya zarce su ji tsoron Allah. Kun saurari shugaban majalisar wakilan Najeriya Aminu Waziri Tambawal kenan. idan kun biyo mu cikin shirin za ku ji ko da waye ke wannan magana kamar da yadda kuka sani yau saura makonni biyu daidai a gudanar da zaben shugaban kasar najeriya sai dai har yanzu wani na kokarin ganin an ɗage zaben duk da ci gaba da yakin neman goyon bayan jama'ar da 'yan takara ke yi yanzu haka akan yakin neman zaben ne dai wasu suka jefi shugaba goodluck jonathan a garin bauchi inda nan take gwamnan jihar malam isa guda ya wanke 'yan adawa da ake zargi da kai harin inda yake cewa 'yan jam'iyyar pdp ne suka shirya kai harin suka ɗauki nauyin maharan kana suka biya su kudinsu inda ya yi nunin yatsa ga ministan abuja sanata bala muhammad ga dai abin da ya shaida wa shehu saulawa a tattaunawar da suka yi ni dai na tabbatar ma duk duniya ga masu sani abin da ya faru din nan su wanda suka yi wannan abun don a bincikenmu ya nuna ba wani dan adawa da ya mana wannan mu ye mu ne muka yi makamu wannan kuma mutanen pdp ne wanda suka taho daga abuja su suka haddasa wannan fitanan kuma sun san kansu kuma sun faɗa kan cewa lalle sun zo sun tattara yara sun ba su rarraba musu kuɗi su rarraba mu kuma yaran nan baƙen apc ba ne ja baƙen pdp ba ne A kan layi suka ɗauko su kuma suka saka su a kan hanyoyi a cikin gari suka ɗauki hayan motoci suna rarraba musu tsintsiya to zumi kuke gama magoya ba ji ko kuna ji na suka rarraba musu tsintsiya kuma suka ce in mai shugaban ƙasa ya zo shigewa a ɗaga mashi tsintsiyan nan kuma a jefe shi a matsayin na pdp kenan ban sani ba me na gaya maka ko amma mutane za su yi mamakin yadda npdp za su ci fuskar shugaban kasa a taro makamancin wannan sun yi hakan ne don shugaban kasa ya sun sha gaya mishi akan cewa isa yi da mutanen boci ba sa son shi ba sa kaunansa don bai musu kome ba saboda haka dan kai aka kenan ba don shugaban kasa ba an yi don bakanta mu shugaban kasa ya san cewa abun nan a isa yi da ba kowa ne a cikin garin boci ba kuma mutanen boci duk da mutumin boci ne mutanen boci jifansa suke eh, a cikin gari har in ya zo mada bakinsa jifansa yake kuma ba san cewa a musulunce babu wanda ba Allah ya ce ka mutunta bakonka kai ya kai gama in ka yi bako ma ka canja abincin gidanka don ya zo da daɗi ya koma da daɗi kuma kamar yadda kuka sani ba ni su kaɗai suka ciwa mutunci ba sun ci mutunci wa sarkin bauchi sun ci mutunci wa mutanen bauchi kuma sun ci mutunci wa musulunci na tabbatar maka ba, yaran nan an yi recruiting ɗinsu mutanen pdm ya suka recruiting ɗinsu wanda ake zargin nan ya ake cewa an ɗauke matasan nan sun yi wannan abun waɗansu na maganar cewa kamar an yi babakere an hana shin takara shi sa shi ma watakila ya bayyana kushinsa wajen ɗauka waɗannan matasa. To ya ɗauki fishi ya saba abin addinin addininsa addinin musulunci ko kuma mai sarkin bauchi ya masa da zai ci masa mutunci. In ni na masa wani abu sarkin bauchi ya masa wani abu ne? Mm. yanzu duk me muke yi ba tsare mutuncin sarkin bauchi ba sai mu tobe mishi zani a kasuwa to ko me yasa a matsayinka na babban jami'in tsaro ba ku tsinkayi wannan abun kunyar ba kafin zuwan shugaban kasar bauchi abu bayani alaji ai wannan sun dauke mu bazata ne wane ne tarihin bauchi ka taba jin wani ba ko an taba mutuncin mutuncinsa belle ma shugaban kasa to waye zamani ma akan cewa abun nan mun san dai cewa abun nan jam'iyyar adawa ba za su fito a bauchi su yi wannan ba ya je kano ina ne za adawa ya fi a kano ba gwamnati eh, apc ne a kano ba bai fito da mutunci bai je ya je gidan sarkin kano an mishi algaita ya fito ya shiga kan hanyoyin cikin cikin kano an ba shi ya je ya yi kamfen an martaba shi duk da kano state abun nan eh, yan apc ne to akwai wani dalilin inda zai zo cikin garin bauchi a nan garin sarkin yakin sarkin musulmi hannun wani don yana adawa da ni eh? ya zo ya da mana mutuncinsa masarautar mu kun saurari gwamnan jihar bauchi malam isa ya guda kenan sai dai waɗannan kalamai nasa ba su yi wa jam'iyyar pdp daɗi ba da kuma ministan abuja sanata bala muhammad wanda ya zargi gwamnan cewar shi da rana ɗan jam'iyyar pdp ne amma da zaran dare ya yi sai koma jam'iyyar adawa ta apc ga dai abin da daraktan yada labaran yakin neman zaben shugaba gullak jonathan alhaji isa tafida mafindi ke faɗi dangane da wannan cece kuce a cikin tafiyan kamfen saboda abokanin gaba saboda kuma 'yan bakaken kai wayanda suke cikin jam'iyya su masu so makunna za ka tarar 'yan pdp su suke barnata wa wasu 'yan pdp duk wannan yana bayyana ga abin da ya faru a bauchi wanda yake mu da muke iyayen jam'iyya mun yi tir ko mun ce allah kada ya maimata irin wannan inda za a sami gavna na state ya fito ya bude baki ya ce wasu manyan pdp da ministoshi da chairman da waye-waye 'yan abuja sun suka zo suka masa barna na jifan president da ruwa a filin da ake kamfen wannan gwamnan bai kamashi ofis nasa ba a mutunce in kai dan jam'iyya ne ba kana zaune a kan gefe kana neman ka koma wata jam'iyya ba ka mutunta kanka ka mutunta mutane don kuma duk wanda ka ga allah ya bashi shugabanci jarabawa ne duk yadda ake so a barnata wa ministan birnin tarayya na abuja wannan ministan kafin ya zama minista ci senata ne na federal republic of nigeria kuma daga ran da aka bashi minista har yanzu shekara shida bala muhammad bai taɓa yi wa pdp barna ba bala muhammad yana gudanar da aikin tsara birnin tarayya yadda yau birnin tarayya tana cikin garuruwan da suke ɗaya daga cikin garuruwa masu kyau na birnin tarayya a afirka a karkashin gwamnatin pdp irin wa'in nan ba mu tsammanin wani gwamna don rigiman siyasa kuma ya fito daga jihar ka ce za ka fito ka barnata tafiyarsa wannan bai kyau ba to a matsayin ku na iyayen jam'iyya ba ka ganin za a ce ka ɗauki ɓangare a ai kowa ya san ni tafi da isa da yarima muri duk abin da ga na fasa a pdp ya tsaya duk abin da mutane suke gulma suke kaushewa ni ba na kaushewa lokacin da wa na. ba manga tukur wanda ya ɗauke ni aiki a port ya kawo hanyar da gwamnoni suka shiga barin pdp su koma wasu jam'iyoyi yau ga gashi barnan ya kawo mana har yau bamu da rivers bamu da sokoto bamu da kado har yaushe za mu ci gaba da barnatawa kanmu shi yasa nake kira ban ɓoye ba tsakanin gamnan bauchi da minista su sawwake maganganu masu nauyi kuma wanda ya soma magana mai nauyi na gabnan bauchi ne duk abin da ka faɗa wani karka ji mamaki idan an baka ansa fiye da abin da ka faɗa wannan ba zai amfana a tafiyan kowa ba bare na pdp me kuke yi a jam'iyyance domin ɗinke wannan baraka wannan magana da na ya ishi ishara don wannan kuskure da aka in ba irin mu mun fito mun yi panel bitin nasa ba yadda muke yi yanzu mu danna maganar ta ɓata kowa ya san ba riga a jikinsa muna kallonsa president din nan za mu kai shi zai zama president na najeriya ba mu shakka don haka a taimaka mishi mu ko ba mu cewa wani ya bari don kowa ɗanmu ne ƙadinmu ne ɗan jam'iyyarmu ne amma idan ka ɓata za mu sa wata yanzu haka kun shirin shiga zaben ranar sha hudu ga watan gobe sosai kuwa na san abin da ke neman magana wanda security advisor ya magana a chatham house to me kawo waɗannan kalamai wannan ɗan najeriya ne kuma a tafiya yake kasan kowa yana da ra'ayinsa wannan ra'ayin kansa ya bayyana bai ce jonathan ne aike shi ya faɗa ba bai ce pdp ne ta aike shi ya yi wannan furushi ba bai ce kamfen na neman ƙuri'an pdp ne ta ce masa ya wannan wannan ba'asi ba kuma yadda da su yake ma shekara 60 da wani abu lalle ya kai inda dottijo ya kai duka don haka yana iya ɗaukar ra'ayinsa komin zafinsa komin nauyinsa kuma bai faɗa saboda ya ɓata wani ba na san sarai wannan jam'iyyar ku ta pdp ta gamsu da shirin zaben ba mu ne muke gwamnati ba ba mu ne muke da mafi yawancin membobi na national assembly ba hukumar zaɓe kuma ba tana ba da bahasi ga national assembly ba in ba mu in ba mu yarda ba ai da membobi mu sun fito sun ce akwai abin da za a gyara amma ba su fito sun faɗa ba kuma ka sani executive president kenan ba shi yake rike da steering na yadda hukumar zaɓe take gudanarwa ba hukumar zaɓe tana zaman kanta ne national assembly su za su shirya yadda za a ba su kuɗi su za su yi dokoki yadda za su gudanar da aikinsu idan ba sun dawo sun ce ba za su iya ba wa zai ari bakin su ce ba za su iya ta bakin alhaji isa tafi da mafin da kenan alhaji shehu ashaka na ɗaya daga cikin dattijan arewacin najeriya kuma ya tsokaci kan wannan rigima ta jihar bauchi a hirarsu da abubakar isa ɗan dago To Alhaji Shehu kana daga cikin dattawa a yankin arewacin Najeriya nan kuma sai ga wasu al'amura na faruwa yanzu a yadda ake yakin neman zaɓe har ta kai ga wani abu ya faru a jihohin Bauchi da Katsina. Mhm. Ya kuke kallon irin wannan a lokacin da zaɓe ke dab? Wannan fa abin nan da nake so ka gane. Wannan rigima su ce ta cikin gida Bauchin nan da kake magana a nan shugaban PDP na Najeriya yake. A nan aka haife shi a nan ya gamna. ya tafi ya zama shugaban jam'iyya na Najeriya. A nan ministan Abuja yake kuma jihar nan ta bauchi jihar pdp ce in an yi wata ɓanna a wurin in ba rashin gata ba akwai wanda zai ce mutum ɗaya za a tuhunta ta jam'iyya tana nufin wai shi shugaban yan sanda ya tuhumi gwamna akan dalilan da ya sa haka ta faru to waɗannan su ba yan jihar bane ko bai kam duk waɗanda ke da mukamin nan idan zaɓe ya rage wata biyu ya kamata a ce mutum ya koma gidansa ya ɗinke gidansa kana can baka koma gida ba kana baraga da ka a waje da mutane an ce maka dabbobi ne ai eh, na gaya maka Najeriya ta wuce wannan lokacin ne ka kawo kuɗin ka bayar baka mutunta mutane ba ci kuɗin ka ba za su yi maka abin da kake so ba yanzu laifin wa kake gani duka su duka su uku na da laifi shugaban jam'iyya na da laifi ministan abuja na da laifi shi ma gwamnan bauchi na da laifi saboda haka dukkansu kasan ita najeriya duk wanda ya rike mukami baya fatan wanda zai gaje shi ya rufa masa asiri shi wanda ya gaje shi kullum so yake ya bata shi duk tsiyatakun da ake duk mutuncin da ake wanne ne ba a yi wa ahmed ma'azu ba a baucin bayan ya bar gwamna allah ne ya rufa masa asiri ya zama da sauran cin abincinsa a gwamnati da sauran ginuwan mutuncinsa a mutane ko kuma rigingimin su sa musu duk mutuncin nasu ko su tsaya su gyara gida ko kuma su karasa mutuncinsu yawa saboda haka su je su ɗinke eh, baraka su ta gida su gyara in suna tunanin za su iya cin zaɓe su gani in kuma wata su ta kai jihar ta faɗi shikenan kowa ya huta cikinsu hankula gaba ɗaya ya raja a hankulan mutane ya tashi suna ganin zaben nan zai iya zuwa da wasu fitintunu da tashin hankali wasu ma suna ganin gwanda masu su bar ƙasar a yi zaben babu su alabashi sa dawo ku yan mazan jiya a wannan fage ya kuke hagiyan wannan al'amari to dan adam ne ba za ka raba shi da mantuwa ba idan ba dan mantuwa irin ta dan adam ba Najeriya nan fa a cikinta ne aka yi yakin basasa na Najeriya. Waɗanda suka dawo da ƙasan nan ta ɗinke ta zama abu ɗaya suna nan ba su mutu ba. Kuma suna da rai suna kuma da mutunci a wurin mutane irin wanda suka yi amfani da shi daɗin. To abin da ya faru har ma kake ganin an firgita an samu ruɗu. Najeriya nan tana da makanikai waɗanda suke iya gyara ta, sai suka yi fushi. kowa ya ɗauki sufaninsa na gyara ya kai gida ya ajiye to daga bayan sai suka gano motar nan da suke ciki fa take a cikin daji in ta lalace har da su fa za a kwana a dajin saboda haka ita ce najeriya don haka sun dawo yanzu sun gaya wa kansu gaskiya sun tsaya za su gyara najeriya kuma ina tabbatar maka wallahi babu abin da zai sa da allah ya sa mutanen nan ba su dawo suka yadda za su yi gyaran nan ba to da zaben ba zai yiwu ba to su wane ne waɗannan kanikawa a'a wannan kuma ai duk wanda yake najeriya ya san wannan yaren da nake yi wanda yake a arewa dai ya san wane yare muke kuma ya san wace magana muke kuma ya san da suwa muke to dama can da su suka zauna suka mai da hannun su gefe to me ya ja suka mai da hannun nasu gefe raini da aka yi masu yanzu kuma kowa uwar bari ya gani an dawo masu da mutuncinsu su kuma sun yarda haƙƙin mutane na kansu za su gyara ta bakin alhaji shehu ashaka kenan to ko jam'iyyar adawa ta apc na tunani irin na pdp ganin an bai hukumar zaɓe ƙarin lokaci domin bai kowa katin zaben ga sanata lawar sha'ibu mataimakin shugaban jam'iyyar mu ba mu ki a amfani da katin zaɓe ba amma a tabbata kowa ya samu tunda dai mutane sun rajista to kamata a yi fito da katuttukansu a ba kowa katin shi kuma mu a jama'iyyance muna iya kokarin mu ko ina muna gaya mu jama'a ku je ku karbi katuttukan ku na zabe duk wani abin da za ku yi ba za ku iya kawo canji ba sai in kuna da katin ta zabe muna wannan kokari duk inda muka je har inda ba mu je ba ana aika da sako ana mutane gargadi to kuma ita hukumar zabe ga yadda suke faɗa mun gamsu amma matsala shine shin za su yi abin da suke faɗa shine kuma mu. me ke tayar muku da hankali kan wannan batu abin da ke hata mana hankali shin abin nan da suke gawa duniya za su aikata babu dalilin dage zaɓe babu dalilin dage zaɓe ba ka ganin kuma magoya bayan ku da dama ba su karɓi wannan katin ba ba hujja ba ce mutum nawa ne bai karɓi katin ba mutum nawa ne karɓi katin ita kuma hukumar zaɓe mai take yi su ga mana dalilin da ya sa ba su ba da katin zaɓen ba ai mutane sun riga sun rajista kuma da aka yi rajistar nan kuma sun ce an gama an haɗa dukkan takasuna nan a ba mutane mana yan gaskiya ne wannan ba wannan ba hujja bane na daga in ka ji ana zance a daga zabe ka tabbata mutanen PDP ne kun saurari sanata Lawal Shu'aibu mataimakin shugaban jam'iyyar APC a Najeriya to mun tuntubi shugaban majalisar wakilan Najeriya Aminu Waziri Tambawal kuma ga abin da ya shaida mana kan wannan cece ce, dangane da batun ɗage zaben wannan matsayi da aka ce mai ba shugaban kasa shawara kan shanin tsaro ya faɗa a matsayin ra'ayin shi abin ban tausayi ne kuma in ka duba wani gefe wani bangare za ka ce abin asha ne abin tir saboda dukkan alamu sun gwada cewa 'yan najeriya a shirye suka yi zaɓe hukumar zaɓe ta kanta ta hito ta ce a'a ya je ya aikin da ke gaban shi da ba shugaban ƙasa shawara akan abuka tsaro isu e, suna da shiri kuma a shirye suke su gudanar da zaɓe inda ya samu nashi bayani ba mu sani ba saboda watakila sun fara jin tsoro ne da shi har mai gidan shi cewa za su faɗi zaɓe kuma in allah ya yarda in aka yi zaɓe to sun gama faɗuwa ina kyauta sun shi yasa ya fito ya fara nuna wannan don a fara sharan hanya ga abin da ake son a zo a yi kuma muna da labarin cewa an fara zagayawa ta kan sarakuna ana zagayawa ta kan wasu shugabannin al'umma ana jawo hankalinsu don a ce a zo a ɗaga zaɓe ina ba shugabannin mu shawara ko mutum sarki ne ba sarake ne ko mutum jami'i ne na gwamnati ko wani shugaban al'umma ne duk abin da mutum zai yi ya kalli al'ummar shi me ya ra'ayin al'ummar shi baya ga wannan ya yi la'akari da abin da an makomar shi mu ko musulmi ko kirista ko wanda ba shi da addini ya san akwai mutuwa kowanne mu sai ya koma ga Allah Allah zai tambaye shi Allah zai tambaye shi amana da aka ba shi ya gudanar da ita saboda ka ina kira gare su da kas su ji tsoro ko nauyin ko kunyar wani mai mulki wanda ke son dole sai ya zarci su ji tsoron Allah shin wa ke da hurumin ɗage zaɓe ne hukumar zaɓe ke da hurumin ɗage zaɓe ana yi ba da amincewar majalisa ba maganar can eh, sa ranakun zaɓe ba ba maganar majalisa a ciki hurumin hukumar zaɓe ne ta yi wannan amma idan zaɓe ba zai yi ba saboda wasu dalilai waɗanda a nu ba irin waɗanda ake son an namu da bayan su to dole sai an dawo majalisa majalisa ta zauna ta ga ko ya dace a sake ƙara ma gwamnati mai ci wata shida wannan tsarin mulki ya bada wannan dama amma kada Allah ya nuna mana ai haka to ne kan ce in ka ga kare yana shishi da takalmi to zai dauka ba ka ganin cewa gwamnati ko kuma bangaren zuwa na iya tirsasa hukumar zabe ta dage zaben eh to mai yiwa ne amma ita kuma hukumar zabe ta san cewa yan Najeriya suna nan suna kallon su majalisa ba za ta yi ba za ta taka wani rawa ba a cikin wannan majalisa ai dama ita yan Najeriya take bi ka kalle musamman majalisar wakilai ta najeriya duk abin da muka yi inda aka yi shekara uku da rabi musamman akan matsalolin irin waɗannan duk koyaushe muna bi ra'ayin jama'a ne saboda haka in jama'a suka fito suka nuna ba su goyon bayan wannan abin majalisa ba za ta goyi bayan wannan abin ba kuma za mu iya sake kiran majalisa mu dawo don mu zuna mu tattauna wannan al'amari su bangaren zartarwa ko kuma shi mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro yana cewa hukumar zaɓe ta gaza wajen baiwa 'yan ƙasa katin dindindin ya zuwa yanzu bata gama basu ba ga zaɓe ya zo wannan ba hujja ba to ai in ka tuna majalisa ta tarayya ta hango wannan matsala bisa ga haka nan muka cimma kudurin cewa muka yanke kudurin cewa idan haka ta faru hukumar zaɓe na iya amfani da wannan katin wanda ba na dindindin ba muddin dan kasa an mashi rijista wa yake rijista su suka ba da rijista nan in mutum ya zo an masa rijista an bincika ga sunan kundin tsari na rijista kuma an masa rijista din ko da bai da wannan eh, katin ta dindindin a bashi ya zaɓe saboda haka mu da mun hango cewa waɗannan 'yan baranda za su fara wannan magana shi yasa muka ce to a a tabbatar an yi zaɓe duk wanda ya kamata ya cancanta a yi zaɓe ai su suka yi mishi rajista su suka bashi da wannan katin ta wucin gadi da kuma ta dindindin su ke bayarwa duk nasu ne ba namu ba ne ba na wani ɗan ƙasa ba ne ba wani je ba saboda ka su bari mutane su yi amfani da su su tabbatar da cewa sun kaɗa ƙuri'a don mu tabbatar da cewa ai zaɓe Najeriya kuma zaɓe mai inganci. ta bakin aminu waziri tambawal shugaban majalisar wakilan najeriya kenan to sauraro da haka muka kawo karshen wannan shirin a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa na gidan rediyo faransa da kuma wakilan mu shehu saulawa da abubakar isa ɗan dago bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya